بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله تعالى أيها الهدي قوم شهدوا قوة شعبان وأنا شكرا تدبوا إير الهدو لثلاثين دهدو كما ديدي 23 ga watan shida shekara ta 2013 miladiya za mu tashi a babi na 22 a cikin kitabul uqul a karatun wannan littafi na muwatta malik wannan babi na 22 shine babul afwi fi qatl al amd babun da zo zai yi bayani kan abin da ya shafi afwa yafiya a kisa na ganganci da ake kada mu manta in muka ce yafiya tana da fuskoki kamar haka idan aka kisa na ganganci shi wanda ya kisa abin da yake a kasa shi ne a mai kisasa yadda ya kashe wasu shi ma a kashe shi to sai yan uwan mamaki suka ce sun yafi kisasa sai ba da jiya kenan to yau zan magana ne idan shi da aka kashe kafin ya mutu ya ce ya yafi wannan da ke ko an same shi yana dab da mutuwa sai ya ce ya yafi kuma yake nufi قال رحمه الله عز وجل حدثني يا مالك أنه أدرك من يرضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا أوصى أن يعفى عن قاتله إذا قتل عمدا إن ذلك جائز له وأنه أولى بدمه من غيره من أوليائه من بعد قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك يتي يحيى ابن يحيى الليثي يا كانت تدني وانا مالك ابن انس انه لله مالك ادرك يا من يرضى من اهل العلم تكون wanda iya تكون da وأن cikin malamai waɗanda iya يقولون سنة su cikin malamai yace adraka ya rufi man yarda waɗanda iya da su ko yake yadda da su min ahalin ilmi cikin malamai kenan ko a cikin malamai ba kowa da kowa iya da shi ba malam yace mun ga mutane wanda yake ubangiji subhanahu wata'ala ya hore musu ilimi amma ba ilimi kadai ke sawa mu wurin mutum mu koyi karatu ba ki da ya ga wasu a wanda ya karatu a wurin su ba su sun fi karatu a wurin su ana kan haka ya kasance idan ana tababar mutum to da an ce malik ya yi karatu a wurin sai a ciki ya inganta kawai kun gane ko cewar kawai malik ya yi riwaya a wurinsa to ya ingantar da shi Allah ta'ala da kansu da gafara ya amshe su ya ji mutane da yawa da iya da ilimin su ya kolon suna cewa sun rajuli dangane da mutumin da yake idan ausa idan ya yi wasiyar. an yi ufa an katilihi a yafe ma wanda ya kashe shi ya daɓa mai wuka kafin ya mutu yake cewa su ko da ya mutu dai a yafe ma wanda ya kashe shi ko ya yi yafe ma wanda ya kashe shi idan katala amdan idan ya mai kisa na ganganci qala rahimahullah inna zalika jaizun lahu wannan jumla da ya faɗa na cewar ya yafe ma wanda ya kashe shi ko a yafe ma wanda ya kashe shi jaizun lahu yana da wannan dama kuma ya yafu za a zarta da yafiyar wa amma kuma lalle shi da yake ya yafi din nan fa aula bi damihi shi fa kowa tantance jinansa min ghairihi akan wanansa min auliyaihi kamar na dangin sa ne min ba'adihi bayan rasuwarsa kuma zai ba shi da aka soka da wuka ko shi da aka harba ko shi da aka daba mashi ai shi fa kowa tantance jinansa amma ce ya yafi to tun da yace ya yafi shikenan ba a buƙatar kuma yan uwa su ce ai su bu siyafi ba wannan ji ke ko iyakaci zai je ya azumi ne قال رحمه الله قال مالك في الرجل يعفو عن قتل العبد عن قتل العمد بعد أن يستحقه ويجب له إنه ليس على القاتل عقل يلزمه إلا أن يكون الذي عفى عنه اشترط ذلك عند العفو عنه to yanzu idan ya ce ya yafe mai iya